قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلكما مما علمني ربي اني تركت مله قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون Annabi Yusuf ya ce babu abincin da zai zo muku daga wajen sarki ko face sai ya bayyana muku haƙiƙaninsa da yanayinsa kafin ya zo muku. Wannan fassarar da na sani tana daga cikin abin da Ubangiji na ya sanar da ni ba daga bokanci ba ne ko duba. Hakika na bar addinin mutanen da ba su imani da Allah ba kuma suka kasance masu kafircewa da lahira.